أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي منامك سلما sallaman nan ta musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna gode sarkin da yake cikin buyayensa ya ba mu iko haduwa da ku a cikin sabon saduwa na shirin nan namu na fiƙi ali muhammadin salawatullahi wasalamu alaihim ajma'i na ji wancan saduwa da muka yi mun zance akan alwallah da wayansu matsaloli da ke faruwa a cikin rayuwarmu yau da kullum idan mutum ya zama na ya samu kariya ya zai yi alwallah idan yana da miki ko kurji a jikinsa ya zai yi alwallah duka sun gabata a wancan saduwa a wannan saduwa namu za mu yi zance akan kan alwallah abin da muke nufi da sharuɗan alwalla shine ababen da yake idan mutum ka basu baka zo da su a cikin alwalla ba to alwallanka ba ta inganta ba idan alwalla kuma bai inganta ba to abinda ake yake sharati ne mutum yana da alwalla sa'annan ya yi wayannan lamurra to wannan abin kuma idan ya zo da su wani lokaci zai zama haramu wani lokaci kuma zai zama ba ingantaccen abu ba ne akan haka za mu fara zance kan sharuttan alwalla sharati na farko shine ya zama na ruwan da mutum za ka yi alwallah da shi ya zama na ruwa ne mai sarki sharati na biyu ya zama ruwa ne halali Watan ba mutum kwace ka yi yani ka karbi ruwan wanne yake bai yadda ka doki ruwansa ka yi alwallah ba shine ba kwace kai yi ba yani watan ruwan ya zama halali ne ka yi alwallah da shi sa'an nan sharati na uku yani ya zama ruwa da yake ba hade yake da wani ruwa bai zama ruwa mutlak abinda ake nufi da ruwa mutlak shine ya zama ruwa wannan ake ce masa ruwa ba wannan mai aka hada shi da wani ba kamar ruwan coca-cola ko ruwan fanta ko ruwan inabi mutum ba za ka yi kai alwala da wayannan ruwan ba sa'an nan sharati na hudu ya zama na kaskun da za ka yi alwala da shi shi ma mai ya zama halali ba ka je ka karbi goron wani ko kaskon wani ka zo kana alwalla da shi ba ba da yaddan mai shi ba haka kuma halwa yau shi kaskon da mutum za ka yi alwalla da shi ko goron da za ka yi alwalla da shi ko kwanon da za ka yi alwalla da shi ko buta da za ka yi alwalla da shi ko gwangwani da za ka yi alwalla da shi zinariya ba ne kuma ba azurfa ba ne na'am ina ji nan su ne shartotin da yake ya danganci da ruwan da mutum zai yi alwalla da shi da buta ko gwangwanin da zai yi alwalla da shi sa'an nan akwai sharuta cikin sharutan alwalla da yake ya danganci gabobin da me ake wankewa ko ake shafa a cikin alwalla na farko sharati na farko ya zama na gaban da za ka shafa ko za ka wanke ya zama na mai sarki ne sa'an nan sharati na biyu kada ya zama na akwai abin da zai hana wannan gaban ruwa ya kai mai zuwa ga wannan gaba misali mutum za ka shafa hannayenka guda biyu bai kamata akwai abin da zai hana kai ruwa akan fatanka ba ko lokacin da za ka shafa kanka ina ji wannan shine sharati guda biyu kuma abin da mai ya danganci gabobin mai alwalla sharati da za mu yi zance kanshi a yau yanzu kuma shine mai sharatin da ya danganci yanda mai mutum za ka yi alwallah ina je abin da ya kamata mutum ka yi na farko shine mai ka kiyaye lokacin da za ka yi alwalla ka jero gabobin da za ka yi alwalla kamar da mai yadda muka gabatar shine mutum ka fara wanke huskanka hannayenka guda biyu ka shafa eh, kanka ka shafa kafanka wannan sharati ne idan mutum ka fara mai wanke hannunka sa'an nan ka wanke huskanka to ba alwalla wannan alwallan bai inganta ba sa'an nan lamari na biyu kuma shine mutum idan ka fara alwalla kada ya zama na mai akwai wata fatara tsakanin mai gabobinka yani mutum kada ka wanke hannunka sa'an nan ka saya bayan minti biyar ko minti shida ka wanke mai eh, ka shafa kanka la ya kamata me ka kawo nan lamurra ɗaya bayan ɗaya ba da wani mai jinkiri ba sa'an nan sharati na uku a wannan bangare yadda mutum mai zai yi shi shine mai mutum da kansa mukallafi da kansa ya kamata ya yi mai ya yi alwalla ba ka sa wani ya maka alwalla na'am sannan sharati na hudu da yake kasance shi kuma akwai sharati na ji muyi zance kan sharati na farko abin da ya danganci mai eh, ruwan da mutum za ka yi alwalla da shi da kwaskon da mai mutum za ka yi alwalla da shi sa'an nan na biyu sharatin mai gabobin alwalla sa'an nan na uku sharati da ya danganci mai yanda za ka yi alwalla na ji na hudu shine mai sharatin da ya danganci da mai yin alwallan ko abin da ya danganci mai alwalla na farko ya kamata mutum ka yi amfani da ruwa kuma kada ya zama na akwai abin da zai hana ka da amfani da ruwa shi ne mai ya zama na mutum idan ka yi alwallah idan ka yi alwalla ba wani cuta da zai same ka amma idan mutum kana tare da wani cuta idan ruwa ya samu hannunka ko mutum ba lafiya to bai kamata yi wannan alwalla ba kamar yadda zai zo za mu yi bayani sannan kuma abin da ya danganci mai alwalla shine mai ya yi niyan kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wannan alwalla da zai yi shi ne saboda samun kusanci zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala za mu dawo mu yi zance mu bayyana zance kan abin da muka yi zance da farko kan mai sharattan alwalla abin da ya danganci mai ruwan alwalla bawan Allah ka sani cewa alwalla da ruwa wanne ke mai najasa ko ruwa wanne yake ba ce masa ruwa sai dai mai a kara wani abu a kai kamar a ce ruwan fanta ko ruwan inabi wannan duka idan mutum mai kai alwalla da su alwallanka mai bai inganta ba sawa'an kasan wannan ruwan najasa ne ko ba najasa ba ne sa'an nan na biyu ruwan da mutum za ka yi alwalla da shi ya zama na ruwa ne halali yani ba kwace kai za ka yi alwallan ba a kan haka za mu yi zance kan wayansu huskoki a kan wannan sharatin cewa ruwan da mutum za ka yi alwalla da shi ya zama na ruwa ne halali idan mutum ka yi alwalla da ruwa wanne ke ba halali ba ruwan kwace a wannan huskoki guda uku da za mu yi zance a kai to alwallan mutum bai inganta ba wato can wannan alwallan bai inganta ba alwallansa can alwalla ne shi ne na farko da mutum za ka yi alwalla da ruwan da yake mai ruwan bai yadda ka yi alwalla da shi ba kuma ka sani cewa mai bai yadda ba ta wannan mutum idan ka yi alwalla da wannan ruwan alwallanka bai yi ba sa'an nan na biyu ruwan da yake mutum baka sani ba ma'abucin ruwan ya yadda kai alwala da ruwan ko bai yadda kai alwala da ruwan ba a wannan huskan kuma ba ka da inci kai alwala da wannan ruwa haka kuma idan aka ajiye wani ruwa wakafi ga wayansu mutane ke batattu. Matsalan kamar yaran makaranta kaza makarantar malam wani wannan ruwa da aka ajiye a cikin wannan tanka su suke alwalla da shi su aka ajiye ma wannan ruwa bai halatta ga waninsu ya fito waje ya alwalla da wannan ruwan ba to a wannan hali idan mutum ka zo kai alwalla da wannan ruwan makaranta to baka da alwalla saboda shi wannan huskoki guda hudu guda uku idan mutum ka samu kanka a ciki to idan ka yi alwalla da wannan ruwan alwallanka bai inganta ba sa'an nan sharati na uku alwalla da ruwan korama ba laifi mutum ka yi alwalla da shi ko da yake mai baka san cewa masu wannan ruwan sun yadda a yi alwalla da shi ko ba su yadda ba kaka alwalla da shi allahumma shaidai ka sani cewa ba su yadda sun bayyana cewa ba su halatta ma wani ya yi alwalla da wannan ruwan koraman nasu ba to lokacin mutum sai ka guji alwalla da wannan ruwa na ji wannan karin bayani kenan da muka yi akan sharati na farko shine mai ruwan da mutum zai alwalla da shi sharati na biyu da muka yi zance a kai shine gabobin mai alwalla ina ji gabobin alwalla a lokacin da mutum za ka yi alwalla ya kamata ya zama mai sarkakku ne yani ba na jasa akan wannan gabobin sa'an nan lamari na biyu eh, lamari na biyu a cikin wannan sharati shine lokacin da mutum kake alwalla idan ka wanke wani bagire bayan ka wanke shi ko ka shafa wani bagire to wannan hali idan ya kasance wannan mai gaban sarkakakke ne ka wanke wannan gaba ko ka shafa to alwallanka mai ta inganta sai dace lokacin da mutum kake wanke kafanka kake wanke hannayenka afuwan a gafarce ni kake wanke hannayenka bayan ka wanke huskanka sai mai sai na najasa ya fadi kan wannan huskan yani sai huskanka mai najasa jini ko wani abu ya samu huskanka ta wannan alwallan ta inganta karin bayani shine lokat kafin ka fara alwalla idan ya zama cikin gabobin alwalla akwai najasa kai to ya kamata ka guzar da wannan najasa bayan ka fara alwalla bayan ka wanke huskanka ka zo kana wanke hannunka sai ga najasa kan huskanka bayan ka wanke yani sabon najasa ta wannan lokacin alwallanka mai ta inganta kawai shi ka guzar da wannan najasa lamari na uku Izan ya zamana wani bangare cikin jikin mutum ne akwai najasa yani ba gabobin alwallansa ba ta lokacin mai ba laifi misalan kafan mutum ta cinyansa ne akwai najasa ya yi alwalla saboda cinya ba gaba ne da ake mai wankewa ba lamari na hudu shine wayansu lamurra da yau eh, muke rayuwa da su kamar biro da ire-irensu wannan ink nasu izan me ya samu mai gaban mutum da yake mai cikin gabobin alwalla ne in ya zama na wannan inkin yana da mai jiki Wato yana hana ruwa ya kai mai fatan wannan gaban alwallan to ya kamata mai guzar da shi amma ya zama na bai hanawa ruwa ya yi mai nusa ya shiga cikin ya samu fatan mutum ko da yake akwai wannan inkin wannan biro akan mai gaban alwallan da wannan ba laifi amma izan ya zama na me ya tare ruwa ba zai samu ya shiga me ya taba fatan da ake so mai ruwa ya kai ga wannan fatan ba ta wannan alwallah akwai matsala ciki ina ji in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sabo saduwanmu za mu yi zance za mu kara zance akan sharattotin alwala amma abin da ya danganci yadda mutum za ka yi alwallah hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu